الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci 22 ga watan ramadan hijira ta 446 wadda ta yi daidai da 22 ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya kuma yau za mu majalisi na 22 a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an. a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau za mu tashi aya ta 41 a cikin suratu sa'ad wato farkon kisar annabi ayyub alaihi salatu wassalam kafin nan za mu amsa abin da ya zo na tambayoyi wannan ya ce ya ce malam assalamu alaikum Allah ya ji dan hajjiya ya kuma kara maka lafiya amin malam yan uwana mata ne duka sai suka bani dubu ɗari uku na gadonmu suna amfani da shi a business dina ga shi kusan shekara biyar yanzu ina so na biya su yanzu ya zan yi kenan na gode Allah ya kara wa malam lafiya amin na'am ina jin wannan yana ishara ne ga wato a canjin kimar kudi to a dubu ɗari uku da suka bashi idan sun bashi a matsayin bashi ne to karyewar kima kamar yadda kowace muke fatawa a kai idan ya zamanto akwai cutuwa in aka ce za a mayar da daidai abin da aka karba saboda karyewar kimar dukiya to ana ije wannan cuta ta hanyar yin maslaha sai su sulhu a tsakaninsu da abinda da kowane bangare zai amince a kan cewar babu cutuwa a gare shi shi wanda ya karbi bashi ya zamanto ba a tallafa masa biyan abinda yake ya fi karfin kimar abinda ya karba ba su kuma waɗanda suka ba da bashi ba a ba wato ba a dawo musu da abin da yake kafa yake kwarai da ƙimar abin da suka bayar ba saboda karyewar tattalin arziki da karyewar darajar kuɗi to wannan maslaha ake yi kuma mun ce wannan ita ce fatawar majma'a al islami taron malamai na fiqh na duniya da ake yi akai akai wannan shine matsayin da suka ɗauka. idan kuma sun ba shi ne da zummar cewar ya rinka juya kudin a cikin kasuwancinsa yana ba su wani kaso na ribar to wannan abu ne mai sauki za a ga asalin kudin da ya bayar da yanzu abin da suka zamanto to ka ga wannan saboda yanayin tattalin arzikin abinda duk zai samu kudin na wato karyewa ko na daduwa zai zamanto ga fa'idarsu ne duk su su biyu kuma la'alla ko da ba su bashi da zimmar cewar a matsayin dukiyar da zai yi mubaraba ba yana juya ka don su samu amfani tare mafi kyau ya mayar da shi mubaraba tun da kuɗi aka bayar da shi ko da ba mubaraba ba ne ana iya mayar da shi mubaraba daga baya kamar yadda ya faru a kisar sa'ad ibn abi waqas da ya danka a afwan abu musa al'ashari wadda ta zo a cikin almuwafa da ya ba da kuɗi na baitulmal a kawo ma umar ya ba mu waɗansu daga cikin 'ya'yan sayidina umar su su biyu suka taho da shi a sayidina umar ya ce kowa a cikin rundunar na mayakan shi ma an ba shi wani kaso na kuɗin ya taho da shi ya kawo mun aka ce a'a ya ce to gabaki ɗaya riban nan da kudin da ribar duk ku kawo maimakon wato su kawo masa kudin sai suka sai kaya suka zo aka sayar aka samu riba sai sai na umar da asalin kudin da aka basu da ribar duk su basu na baitul mali ne ai an basu ne don saboda su 'ya'yan amirul mu'minin ne to sai su sa'ad ibn abi waqqas da su daga cikin sahabbai suka ce ya amirul mu'minin ka sanya shi ya zamanto qira ka sanya shi ya zamanto mudaraba wato a raba ribar tsakanin su da baitul mali to sai ya karɓi wannan fatawa wannan ya zamanto asali da cewa kuɗi idan aka bayar ko da ba da zimmar cewar na mubaraba ba ne za a iya in aka ga maslaha tana hukuntawa a mayar da kuɗin su zamanto asalin mubaraba wanda a cikin wannan fatawa da wannan ɗan uwa yayi ina ganin wannan shine mafi maslaha ya mayar da kuɗin nan da ƴan uwansa mata suka bashi a matsayin mubaraba wato sai ya ga nawa ya kamata nawa ribar nawa aka samu akan juya wannan kudi a tsawon shekara biyar in ya so sai su raba ko dai ya raba daidai wa daida ko kuma ya ba su kaso biyu cikin uku shi ya ɗauki kaso ɗaya ko ya ba su kaso ɗaya cikin uku shi ya ɗauki kaso biyu abinda dai za su iya wato yarjejeniya a kai domin ita sha'anin yarjejeniya a kan yadda ake raba riba ko bayan an samu riban ne ana yin yarjejeniyar ko ma da an yarjejeniyar a farko bayan an samu ribar za a iya canzawa da yardar dukkan bangarorin guda biyu saboda haka wannan ni a nasiha ta gare shi abin da ya kamata kenan musamman duba da abin da yake faruwa na karewar tattalin arziki sannan wannan ya ce allah kara malin karfin gwiwa amin hadisin da ya yi hani a kan keɓanta da matar da ba muharramar mutum ba to idan mata biyu fa ko sai an samu wani namiji. E idan mata biyu ne a idan jama'a ne wannan malamai sun ce idan jama'a ne na mata babu kadaita to haka zalika idan mata biyu ne sai dai saboda lalacewar zamani waɗansu mata biyun su su biyun dukkaninsu za su iya zamantowa shaidanu saboda haka sai ya zamanto maimakon ya ta da shaiɗan ɗaya sai ya kaɗaita da shaidanu biyu to a cikin irin wannan sai a guji wannan wato abinda ake nema mutum ya tsira ya tsira da alaƙarsa da Allah ya zauna lafiya da Allah abin da ya san zai jefa cikin haɗari wato ya datse hanyar shi yasa ne aka hana wannan yana daga cikin ƙarfi a cikin da'a ga Allah kan cewa kada mutum ya sako-sako kada mutum ya yarda da kansa ya zamanto mai yi ma kansa garkuwa da neman kariya na'am a'a ai halwa aka ce a wuri killatacce wanda yake ba za a gansu ba kuma ba za a iya shigowa ba alal misali sai da saninsa kamar ya zamanto ya kulle kofa an kulle kofa amma idan a fili ne wannan ba halwa ba ce amma kamar yanzu yadda ake yi mutum ya zauna da shi da mace a cikin mota eh, mota wadda an sanya mata a tin wanda yake ba za a ga suwaye a ciki ba ko a hanya ne wannan halwa ce wannan halwa ce domin a ya zai iya ya killata kansa kuma ba abu ne wanda yake a bayyana ba ba kamar mutum ya tsaya ne a tsaye tsakaninka da mace akan hanya ba in mutum ya tsaya da mace a fili wanda yake ba a yi kalwa ba wannan ya shiga cikin hadisin ba sannan wannan yake idan za a raba gado tambayar ta biyu ce idan za a raba gado da wa ake farawa in za a raba gado ana farawa ne da ashabul furo masu ne wanda aka iyakance musu rabonsu kamar kamar ƴaƴa mata idan babu ƴan uwansu maza ko 'yan uwa mata idan babu ƴan uwansu maza ko mahaifiya a ko mahaifi idan ya zamanto akwai 'ya'ya wato in mahaifin ba asibi ba ne ko kuma 'yan uwa ta ɓangaren uwa idan ya zamanto wanda ake cin gadon kalala ne ba shi da ɗa ba shi da iyaye ba shi da ɗa ba shi da uba wanda dai aka ƙayyade cewa wannan garabansa ko rubu'i ko sumuni haka namiji miji ma kenan mijin aure yana shiga ko nisfi ko sulusan ko sulusi ɗaya ko rubu'i ko sudusi duk wanda yake an iyakance masa cewa ga rabansa to da su ake farawa a wajen rabon gado na sai kuma wanda yake dan Allah menene hukuncin kasuwancin kasuwanci babu ownership kamar futures trading da forex trading domin kowa ya sani futures da forex babu mallaka da asset da mutum ya saya kamar a sport da yake da full ownership yana da muhimmanci matasanmu su san wannan gaskiya eh mun sha yin fatawa kan wannan cewa futures da forward training, eh, trading sawa'un ta wato a kasuwar canji na kudi ne ko a kasuwar ko a kasuwar commodities kasuwar a sayar kayan masarufi wanda ake saya online ko a wannan ne futures bai halatta ba futures bai halatta ba shine ka sai abin da yake za a baka daga baya ko abin da kai zaka biya daga baya yawanci bai a wato addainu bidain yana shiga cikin wannan kai kana bin bashi kai ana bin ka bashi sai zaman to bashi da bashi ne ake exchanging ake musayan bashi da bashi kuma wannan ijma'in malamai hadisin da ya zo duk da yake ba mai rauni ba ne amma ijma'in malamai ya karfafa shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito naha an bai ilkali kali ya hana a yi cinikin bashi da bashi to abin da yake faruwa a futures trading da forward a musamman a futures trading na forex da ma na commodities yawanci shine wannan a addainu diddaini din in ku na forex ne akwai ma abin da ake akwai riba riban nasa ribar jinkiri tunda canji ne za a yi babu settlement babu biya saboda haka an kulla mu'amalar canji an yi ciniki amma daga baya za a zo da wannan contract din a ce shi ya kawo kai ma ka kawo to wannan riba ta shiga ciki ribar jinkiri to sannan wannan a yace Allah ya kara malam lafiya malam a wani bigire ake yin addu'ar fara sallah ana yin addu'ar fara sallah daga an yi takbiratul ihram ana yin takbiratul ihram ake yin du'aul istiftah kamar yanda yazo a hadisin Abi Huraira yace ma annab sallallahu alaihi wasallam iskatuka ya rasulullah baina takbiri wal qira'a ma taqul yace shirunka da kake yi sukutuka au kama shirunka da kake yi ya rasulullah tsakanin kabbara da firaa me kake fada sai ya gaya masa du'a istiftah Allahumma ba'id baini wa baina ya hayya zuwa ga karshen addu'a saboda haka wannan ya ayyana mana cewa nan ne bigiranta kafin ma ka yi isti'aza da bismillah na karatun fatiha za ka yi wannan du'a istiftah din eh saboda waɗansu saboda a matabar malik yana a matabar malik yana ganin ba a du'a'ul istifta a riwayar da take mashhuriya ta mazhaba kamar yadda yake a riwayar abdurrahman ibn al-qasim rahmatullahi alayhi amma riwayar ibn wahab daga malik ta tabbatar da du'a'ul istifta saboda haka shi kansa malik yana da ra'ayi biyu dan haka ɗauki ra'ayinsa wanda ya dace da abin da sauran malamai suka faɗa bisa kafa hujja da abin da ya tabbata na ingantacciyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin du'a'ul istiftah a sallar farilla da sallar nafila shine yafi bisa riwayar da take ba haka take ba bata tabbatar da ita du'a'ul istiftah din ba shi yasa aka samu da dama daga cikin malaman malikiya suna yin fatawa da ita suna ginawa akan riwayar Abdullah ibn Wahab al-Qurashi maulahum al-Misri rahmatullahi alayhi to sai ya tambaya ta ƙarshe eh, ina hukuncin matar da take kiran mijinta da dadi ko mijin da yake kiran matarsa da mamana hakan haramun ne ko babu laifi babu laifi a cikin wannan abinda Allah maɗaukacin sarki ya haramta shine ka kira wato ka yi zihari ka kamanta ta da mahaifiyarsa amma don ka ce mamana saboda yara haka suke faɗa suna ce mata mamana ko ka ce mata mama ko kuma sunan mahaifiyarsa ne eh ko sunan mahaifiyarsa ne ya rinka ce mata mamana eh, mamana fa zazzaganci ne <laughs> eh, babu laifi don ba yana nufin cewa ita mahaifiyarsa ce ba ba kaman ta yake da mahaifiyarsa ba aka ima ita ma don ta kira shi daji saboda yara suna kiransa daji wannan bai mayar da ita ta zamanto yarsa ba ya zamanto ta mayar da shi muharramunta ko kaɗan wannan abu ne wanda yake abu ne wanda yake yana daga cikin yasashen zance kamar yadda Allah ta'ala yake la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum abinda aka kula kullata na niyya shine Allah yake riko da shi ba abinda kawai ya gudana a harshe ba kamar yadda aisha radiyallahu an ta magana dangane da rantsuwa ka ga mutum yana cikin magana yana cewa la wallahi wa bala wallahi wannan wallahin da yake faɗa ba yana nufin kullar rantsuwa ba ne kawai saboda sabo da yin da ambaton Allah din ne a baki to wani ita ake ce mai yasassar rantsuwa wadda ba a ba ta hukuncin rantsuwa to wannan shi ma kamar sa ne wannan shi ma kamar sa ne irin wannan maganar da ake faɗa ba ana nufin kan cewar wato ita ta mai da mijinta ya zamanto mahaifinta ba ko kuma shi ya mayar da matarsa ta zama ta zamanto mahaifiyarsa wallahu ta'ala a'lam eh da biyu kake fada na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنسل وعذاب ارخض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووعظنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب نعم الله جل وعلا يتي wadkur abdana ayyub kuma ka ambaci ka ambata wato ka tuna da bawanmu ayyub ayyub yana daga cikin zurriyar annabi ishaq yana daga cikin zurriyar annabi ishaq amma ba ta bangaren yaqub ba kamar yadda malaman malaman nasaba suka ambata saboda haka baya daga cikin bani isra'il wato ka ambata ka tuna da shi a cikin wato waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya yi haƙuri ya tuna da annabi Dawud to kuma ya tuna da annabi Ayyub shi ma yana daga cikin wanda annabi sallallahu Alaihi wasallam zai yi haƙuri in ya tuna da shi saboda in ya tuna da yanda ya yi haƙuri akan jarabawar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa kamar yanda aka ce ya tuna da annabi Dawud wanda ya yi haƙuri a bisa ibtila'in da Allah matsaukakin sarki ya yi masa to duk wannan yana daga cikin abin da ke cikin kissoshin annabawa na wato ɗaukan darasi da kuma abin da zai ƙarfafa zuciya ya kuma zaburar da mutum ya kuma zaburar a wajen bin umarnin Allah yayin da aka ambaci waɗanda su ma suka bi umarnin Allah a gabani ibna da rabbahu ka tuna yayin da ya kira ubangijinsa wato ya kira shi da addu'a ya kira shi da addu'a sai dai ba a faɗi wato sunan Allah ba da ya kira ba a ce ya ce rabbi ko Allahumma ba sai kawai Allah ya ce yayi nida'i wato ya kira ubangijinsa kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul anbiya kaga yawan su bai faɗi sun kira sunan Allah ba wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat eh wa zakaa shi zakariya ayati rabbi habni shi ya faɗa rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin eh, shi ya faɗi rabbi din amma nan annabi ayyub Allah bai bai ambaci sigar addu'a ba sai dai ya kawo ma'anar kiran da ya yi Allah wato kira ne na roƙo na addu'a an ni masaniyar shaifanu bi musbin wa'aza cewa ni fa ya shafe ni bi musbin da wahala mai tsanani wahala a cikin jikina wa'aza da kuma raɗaɗi wato ya danganta abin da ya same shi ya zuwa ga shaiɗan saboda ladabi saboda ladabi tare da Allah kar ya danganta mummunan abu ya zuwa ga Allah tunda mummuna ba a danganta shi zuwa ga Allah amma duk wani abu mara kyau sai a danganta shi zuwa ga shaidan saboda shaidan ya sha alwashin sai ya wahalar da dan adam adawa ce daga gari zai masa adawa kuma a cikin nan Allah madaukakin sarki sai ya faɗi kawai cewar shakawa din yayi kukan ya yi cewa Allah ga abin da ya same ni ba an ba kan cewa ya nemi Allah ya yaye masa ba a cikin suratul anbiya ce wa ayyuba idna da rabbahu anni massani ad wa anta arhamur rahimin kuma ka tuna da ayyub yayin da ya kira ubangijinsa cewa cuta ta same ni kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai Allah yake fastajabna lahu sai muka amsa masa wato kenan in ma ka faɗa ma Allah cewa Allah tsanani ya ishe ni tsanani ya same ni shi kansa wannan neman yayewa ne daga Allah neman yayewa ne daga Allah kaga nan ba ambaci yake Allah ka yaye mun ba ko Allah ka warkar da ni amma ya kai shakawa ɗinsa wajen Allah jalla ala to a cikin danganta wannan ya zuwa ga shaidan wannan ba yana nufin shaidan ya samu sultani a kansa ba domin shaidan ba shi da sultani akan bayin Allah nagari ballantana annabawa Allah yake inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila bayina baka da iko akan su kuma ubangijin ka ya isa wakil wato mai kariya wannan ikon da Allah ya kore na shaidan shine ikon da zai yi tasiri ya batar da su wato ya batar da su daga hanyar Allah saboda isma da Allah ya ba su shaidan ba zai iya sallatuwa a kansu ba amma ya zamanto ya samu tasiri ta kamar irin wannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewa annabi ayyub ya faɗa wajen cutar jiki da za ta same shi ya zamanto ya danganta sababin wannan ya zuwa ga shaidan wannan yana daga cikin babin ladabi kuma kamar mantuwa ce kamar yadda Allah ta'ala ya bamu a kisar annabi Musa da annabi khabir fa inni nasitu inda inda dan inda shi wannan dan saurayin da ke tare da annabi Musa wanda ake cewa annabi Yusha ne yace a a yace ya falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba فلما جاوز قال fatahu atina بداءنا لقد لقينا من haza هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان يتي نامن تادكي في كما با وندي من تدني سي شيطان سي دنجن تمنتور شيطان كما أنا هكا نما الله مدعوكتين سركي يتي وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين idan shaidan har ya mantar da kai yayin da ka zauna inda ake izgili da ayoyin Allah sai baka farga ba to wannan rashin fargar shaidan ne yake mantar da kai to Allah ya faɗi ya danganta abin zuwa ga shaidan to haka ake so a danganta sharri zuwa ga shaidan kar a danganta mummuna zuwa ga Allah tare da cewa duk abin da zai samu mutum na amfani ko na cuta daga Allah maɗaukacin sarki yake sai dai ba a danganta mummuna ya zuwa ga Allah saboda ladabi ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'ar buɗe sallarsa ta dare kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali ya nema Allah kirari yana cewa wal khairu fi yadayka wa sharru laysa ilayka alheri sa yana hannayen sharri ko ba a danganta shi zuwa gare ka to wannan ta wannan babin ne amma ba wai dan ya sami iko na cutarwa ta wajen shari'a ga annabin Allah ba wanda Allah ya kore ga bayin Allah shi annabi ayyub yana daga cikin annabawan Allah kamar yanda a cikin kissar Allah maɗaukakin sarki ya ce masa innahu ni'mal abdu innahu awwab ishara ya zuwa ga annab ga cewa zaɓaɓɓen bawa ne to urkud bi rijlika sai aka ce da shi kayi shuri wato ka buga ka bugi ƙasa da ƙafarka da kafarka hadha muktasalun baridun wa sharab sai ya bugi ƙasa da ƙafarsa sai idaniyar ruwa ta uɓugo daga ƙasa aka ce masa ha za haza mustasalo wannan ruwan wanka ne baridun ne sanyi wa sharab da ruwan da za ka sha wato aka ce ga ruwa nan ya fito da wannan umarni na Allah da ya ce ya bugi ƙasa da ƙafarsa sai ruwa ya uɓugo wato aka ce ya wanka da shi kuma ya sha na wanka ya warkar da shi daga dukkan cutar da take a zahirin jikinsa na sha ya warkar da shi daga dukkan cutar da take baɗi na a ɓoye a cikin jikinsa to Allah ta'ala ya ce wa habna lahu ahlahu muka bashi wato iyalansa gare shi wa mislahun ma'ahun da kuma kwatankwacin su tamkar su ne a cikin waɗansu malamai suka ce ma'ana Allah Maɗaukakin sarki ya rayan masa da waɗanda suka mutu daga cikin 'ya'yansa. da kuma arzikinsa da ya zamanto ya tafi Allah ya rayan masa da wanda suka mutu daga cikin 'ya'yansa sannan ya azurta su da kwatankwacinsu daga waɗansu 'ya'yan da kuma wato jikoki wani shi ne wa mitlahun ma'ahun da kwatankwacinsu tare da su rahmatan minna domin jin kai daga gare mu wato yayin da ya yi haƙuri sai Allah ya ji kansa wa zikra domin kuma ya zamanto wato a zikra tunatarwa li'ulil albab ga ma'abuta hankula cewa duk wanda ya yi haƙuri ƙarshen haƙurin nan zai samu nasara wa annan nasara ma'as cewa nasara tana tare da haƙuri ayyub yana daga cikin annabawa da suka zo bayan annabi ibrahim kuma yana daga cikin annabawa wanda ya shahara da cewa ibtila'i ya same shi Allah ya jarabce shi da rashin lafiya sai da ya zama da kuma gushewar iyalansa ga baki daya suka ƙare ba wanda ya saura sai matarsa ita ce ta tsaya kawai take masa hidima amma kowa ya rabu da shi kuma da can ya kasance kamar yadda a riwayoyi duk da na isra'iliyat ne amma a cikin hadisai ma akwai ishara gare su da ya kasance yana daga cikin mawadata saboda haka talaucin da cutar da ya zo masa daga baya ne don ba kawai cuta ce ta same shi ba kuma dukiyarsa ta ƙare dukiyarsa ta ƙare ya koma baya da shi har matarsa sai sayar da abubuwa take yi na ɗaure abinda take ɗaure gashinta da shi mai ake ce masa ribon ko wanda yanzu ake ce ma ribon shi take sayarwa don ta siyo gurasa ta zo ta ciyar da shi haka abin ya kai gare shi shekaru masu tsawo an ce shekara goma sha takwas akwai hadisin da ibn abi hatim ya ruwaito kuma hadisin yana cikin musnadul bazar da musnad na abi ya'ala kuma abiya al-maqdisi ya inganta hadisin a cikin al-mukhtara haka nan ma sheikh nasir sheikh din al-albani ya inganta shi a cikin sahiha ibn kathir ya kawo hadisin a cikin tafsirin wannan ayar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabin Allah ayyub alaihi salam ya zauna shekara goma sha takwas a cikin bala'i makusanta da manisanta nasa duk suka rabu da shi sai waɗansu mutum biyu kawai suna daga cikin keɓantattun 'yan uwansa sun kasance su ne suke zuwa wajensa da sassafe kuma kuma su zo wajensa da yamma faƙala a haduhu ma lifahidihi sai wani ɗayansu ya ce ma ɗayan nasu ta'alam wallahi laƙad aznaba ayyub zamban ma aznabahu ahadun min al'alami ka sani fa lallai ayyub ya yi ma Allah wani zunubi ba wani wanda ya yi ma Allah wannan zunubin a cikin talikai qala lahu sahibuhu sai abokinsa ya ce wa ma zaka menene wannan laifin qala mundu 18 sana lam yarhamhu Allah shekara 18 kai yanzu Allah bai ji kansa ba fa yakshifa ma bihi ya zamanto Allah ya yaye masa wannan to da suka koma zuwa wajensa shi mutumin ɗaya daga ciki ya kasa haƙuri sai ya ambata ma annabi ayyub wannan magana ɗaya sahibin nasa sai ayyub alaihi salatu wassalam ya ce to ni dai ban sani ba abinda kake ban san abinda kake faɗa ba sai dai Allah ya sani ni mutum ne zan wuce mutane biyu suna jayayya a tsakaninsu suna ambatan Allah wato suna yin rantsuwa a cikin maganansu sai in koma gida sai in musu kafara saboda kin karya zamanto sun ambaci Allah face a cikin gaskiya kuma ya kasance yana tafiya domin biyan bukatarsa wato bayan ah, domin biyan bukata irin ta dan adam idan ya gama sai matarsa sai ta kama hannunsa har sai ta kai shi inda zai tafi to wata ran sai ta yi masa jinkiri sai Allah madaukakin sarki ya wahayi ga annabi ayyub urkud bi rijlika hada muktasalun baridun wa sharab sai wato yace masa yayi shuri da kafa sai da ki kasa sannan idaniyar ruwa ta fito yace wannan ruwa ne na wanka mai sanyi da kuma na sha to sai sai jinkiri ba ta dawo ba sai ta juya ta gani ko za ta gan shi sai ya fuskanto zuwa wajenta alhali abinda yake tare da shi na abinda yake tare da shi na bala'in ya riga ya gushe ta gan shi a mafi kyawun halin da ta kasance ta san shi tun kafin wannan masifar ta same shi sai ta ce barakallahu fik Allah ya maka albalka har ra'aita nabiyallahi hadha almubtala Ka ga annabin Allah wannan wanda ake masa wannan wanda bala'in nan ya sauka a kansa fa wallahi alqadir wallahi alqadir ala zalik ma ra'aytu rajulan asbaha bihi minka id kana sahiha tace na rantse da Allah ne iko ban taba gano ban ga wani mutum wanda yafi kama da shi ba irin ka yayin da yake lafiyayye fa in sai yace fa inni ana huwa to aini ne shi wa kana lahu andaran yana wajen da yake a wajen da ake ajiye abinci don ya bushe ɗaya na alkama ɗaya na sha'ir sai Allah maɗaukacin sarki ya aiko da wato girgije daga sama da ta zo daidai inda filin da ake shanya alkamar sai ta ruwan zinari da ta zo daidai inda ake ajiye ake shanya sha'ir sai ta ruwan azurfa har sai da ya zamanto yana kwarara ya fita daga inda ake ajiyewa to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya bashi wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna rahama daga gare mu a cikin suratul anbiya rahmatan min indina rahama daga wajen mu duk tasarrufi ne uslubi ne dan kar a maimaita abu ta fuska daya saboda balagal alqur'ani dan wato salon maganar ya zamanto an kawo gwaninta a ciki shi yasa sai Allah ba zai maimaita abu daya a ko'ina ba sai ya maimaita shi da wani uslubin daban saboda nuna gwaninta ta harshen larabci domin saboda nuna mu'jizar alkur'ani can kuma yake wa zikra lil abidin wato wa'azi ga masu bautar Allah nan kuma yace wa zikra li ulil albab bato wato wa'azi ga ma'abuta hankula dukkaninsu su su biyu ne biyu na wanda suke bautar Allah wato wannan kistar wa'azi ce ga masu bautar Allah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa'azi ce gare su kuma su ne ma'abuta hankula wato kenan waɗanda yake ba su ba su wannan ba zai zama to wa'azi a gare su ba bal in sun karanta kistar ma sai su ɗauki wani abu wanda yake na daban daga cikin abin da ya zo a cikin sunna na kisar annabi ayyub shi ne abinda imamun bukhari ya ruwaito a cikin babin wanda ya yi wanka tsirara amma wanda yi wanka wato tare da tufafinsa wannan afdal wato wanda ya wanka tsirara babin wanda ya wanka tsirara ya kawo wannan hadisin yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da annabi ayyub yake wanka tsirara sai wato wata fara ta zinari sai ta faɗo masa sai ayyub alaihi salatu wassalam sai rinka wato kamo ta yana kamfata da hannunsa don ya tattaro wato kwari ne suka faɗo na zinari yana tattaro su yana sawa a cikin tufafinsa sai ubangijinsa ya kira shi ya ayyub alam akun suka amma tara kai ayyub ban kasance na wadata ta gabarin wannan abin da kake gani ba haga ishara ya zuwa ga wannan ruwan zinaren da aka yi masa ban wadatar da kai ba fara fa ta zinare ba ko fara ɗaya ba fari na zinare eh? fari na zinare yana wanka kuma tsirara sai kawai ya kama kamfata shi ne sai Allah ya ce masa ban wadata ka ba ga barin wannan abin da kake gani sai ya ce. qala alaihi ah, qala alaihi salatu wassalam sai annabi ayyub alaihi salatu wassalam yace bala ya rabbi yace a'a ka wadata ni da abin da yafi wannan walakin la zinali bi an barakatika sai dai bana wadatuwa ga barin albarkarka ba a kunshi da abin da yake albarka ne daga Allah ba a cewa ya isa a ah, sai a dauka eh, to wannan ah, kun ga ishara ne ga wannan kissar ta cikin musnad abiya ala ta ruwan zinara dan la'alla wannan shine abin da za a ce wannan abin garib don kamar yadda waɗansu masu riwayar hadith masu a kan wannan hadith waɗansu wanda suka bibiyi filfila ta Sheikh albani akwai wanda yake ganin kan cewa wannan hadisin garib ne wato bako ne yana ganin wato abin yi kama da kamar kistoshin Bani Isra'il amma isnadin sa ya inganta isnadi ne ingantacce Ibn Wahab daga Nafi' ibn Yazid daga Uqayl ibn abi khalid daga ibn shahab az-zuhri daga anas ibn malik wannan isnadi ne rijalus sahih ah, saboda haka isnadi ne ingantacce ko babu nakara a ciki ba wani abin da yake ya saba usul saboda haka wanda suka yi istidraki ga Sheikh Al-Albani akan wannan sune suke akan kuskure musamman gashi daga cikin malamai wanda suka inganta hadisin kamar shi ah, Abdiya Al-Maqdisi a cikin Al-Muqtara ɗinsa to bayan wannan sai Allah ta'ala ya ce wa hudbi yadika dhibsan Allah ya ce kuma ka riki ka yi wato ka riki danki wato ka danki ciyayi da hannunka fadrib bihi kai duka da wannan dankin na ciyayin wala tahnat kada ka karya rantsuwarka Allah ya ce inna wajadnahu sabira mu haƙiƙa mun same shi mai haƙuri ni'mal abd ma dalla da shi a bawa innahu awwab lallai shi ne yawan komawa ne zuwa ga Allah wannan ishara ne ga rantsuwar da annabi ayyub ya yi lokacin da ba shi da lafiya an ce lokacin da ba shi da lafiya ba tare da ya sani ba matarsa ta je ta sayar da abin ɗaurin kanta abin ɗaure kitsanta ribon ɗinta don ta sayo masa wato gurasa da zai ci to kaga inda ake samun matan kirki suna tare da shi lokacin samu da rashi ya zo suna tare akwai wata in rashi ya zo shi kenan sai ta ce lakum dinukum waliya bi sai ta rabu da shi to kaga wannan yabo ne a gare ta kuma shine Allah ya bayyana matsayinta a wannan ayar to yayin da ta yi wannan sai annabi ayyub ya rantse cewa in ya samu lafiya sai mata bulala ɗari saboda abin da ta yi ba da izininsa ba ya rantsi sai ya mata bulala ɗari to ga shi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya arzikinsa ya dawo ga wannan baiwar Allah ‘ya'yanta wanda ta rasa wanda suka mutu Allah ya dawo da su waɗansu kuma suka ce a'a ba wai Allah ya dawo da su raye ba ne waɗanda suka yi waɗanda daga baya suka zo Allah ya ba shi su sai Allah ya ƙyale su ba su zamanto irin masu nan da nan sun mutu ba ko dai wanne ne a cikin wannan hali na saukar rahamar Allah gare shi to ga kuma rantsuwar da ya yi kuma rantsuwa tana bukatar tana waje ba a cika ta to sai Allah ya kawo masa mafita kamar yadda sunnar Allah take ga duk wanda ya haƙuri ya ji tsoron Allah sai Allah ya sanya masa mafita wa man Allah yaj'al lahu makharaja wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita to sai Allah ya ce wato maimakon yi bulala ɗari ya dauki danki na ciyawa wadda take akwai guda ɗari a cikinta yadda ke ta sau ɗaya hmm? kamar yanzu tsintsiya ka ɗauki tsintsiya mai tsinke guda ɗari kai duka akwai wani zafi babu wani zafi wataƙila ma yar soyayya ce ya yi mata haka to kaga yadda Allah ya karrama ta bai ce sai ya yi mata wannan bulalar ba sai ce ka dake ta da wannan wala ta hannar kada ka warware rantsuwarka kada ka warware rantsuwarka to anan waɗansu malamai suka ce ba su da kafara amma kun ga a hadisin da muka karanta na Anas ai ya ce yana yin kafara ga waɗannan masu rantsuwar ko da ƙarya za ta shiga saboda haka suna da kafara kamar da Ibn Kathir ya faɗa amma wannan takrim ne Allah ya yi masa kuma ya yi ma matar tasa ya karrama ta yadda bai azantar da ita da raɗaɗin bulala ba saboda irin tsayawar da ta yi tare da shi ya kawo masa kyakkyawar mafita akan abin da ya lizinta ma kansa kaga ya cika rantsuwarsa to Allah maɗaukakin sarki ya ce masa wala hana kada ka karya rantsuwarka ne kamar yadda Allah ya ce mu yan al'umma nan sallallahu alaihi wasallam wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsaran ku kiyaye rantsaran rantsuwa kiyaye ta yana da muhimmanci Ka gade wannan annabin Allah ne a cikin tsanani wannan rantsuwa amma Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ka karya rantsuwarka ya sanya shi ya cika rantsuwar amma ya kawo masa ta hanya wadda yake mafita to malamai sai suka yi saɓani irin wannan shilar za ta halatta imam malik ya ce wannan ya keɓanta ga annabi ayyu ba za a yi kiyasi a kansa ba amma imamu shafi ya ce za a yi kiyasi wajen hajji ga mara lafiya wanda yake ba shi da lafiya kamar yadda ya faru a kissar da ta zo na hadisin abu umama a cikin sunan abi dawud na wanda ba shi da lafiya kuma ga shi haddin zina ya hau kansa sai aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗauki wato zan a inda zangarniya kenan ko na dabino inda dabinan yake fuffutowa kankar eh, yawa kankar dabino kankar wadda take da waɗannan wato itatuwan a samu wanda take mai itatuwa kamar a hada mai itatuwa guda ɗari sai a doke shi sau ɗaya sai zama to wannan shine haddin nasa to imam shafi'i ya riko da wannan hadisin amma malik rahmatullahi alai bai riko da shi ba ya ce wannan kissar annabi ayyub khassa ce gare shi to a cikin wannan kisar kun ga yanda Allah maɗaukakin sarki shi ma nan ya gaya mana wannan kisar domin ya nuna mana matsayin haƙuri. cewa haƙuri nasara ta ta biyo kansa kuma komai tsawon bala'i Allah zai kawo faraj shekara goma sha takwas shekara goma sha takwas ya yi a cikin wannan bala'i kuma ba wai bai san ni'ima ba ne da a cikin ni'ima yake sannan wannan abin ya zo ya same shi amma ga shi da ya yi haƙuri har Allah ta'ala ya masa shaida ya ce inna wajadna bira mun same shi mai haƙuri ka gani Allah ya yi mutum irin Allah ya yi bawa ta irin wannan shaida hakika wannan ya isa kyakkyawan kirari a gare shi to sannan Allah ta'ala ya ce wazkuru ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar إنا أخلفناهم بخالفة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر كل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحت لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكحة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الترف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد نعم الله جل وعلا يتي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كما كأنبتا كتنا بايمو إبراهيم da ishaq da yaƙo wato kaka da ɗa da jika annabi ibrahim ya haifi annabi ishaq annabi ishaq ya haifa annabi yaqub shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi man akramun na cikin mutane waye ya fi kowa daraja sai yace yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim nabiyullah ibn nabiyillah ibn nabiyillah ibn khalilillah yusuf dan yaqub dan ishaq ɗan ibrahim annabin allah ɗan annabin allah ɗan annabin allah ɗan halilin allah to su su uku nan allah ya ambata da ibrahim da ishaq da yaqub yace ka tuna da su ulil aidi ma'abuta ƙarfi a cikin ibada ma'abuta ƙarfi a cikin ɗa'ar Allah ba sa wasa da ɗa'ar Allah annan suke da ƙarfi ba sa sako-sako da da'ar Allah a cikin wannan akwai wato jirwaye da kamar wanka hannunka mai sanda ga waɗanda ba su yadda da annar sallallahu alaihi wasallam ba cewa su raunana ne masu sako-sako ne da da'ar Allah ina ƙarfi wanda yake shi ƙarfinsa a cikin son zuciya yake ƙarfinsa a cikin saɓon Allah yake ba shi da ƙarfi a wajen ibada ba shi da ƙarfi wajen bin Allah ba shi da ƙarfi wajen yin abin da yake zai kawo rahama ga bayan Allah da taimakon bayan Allah sai dai wajen zalunci to Allah ya yabe su yace ulil aidi ma'abuta ƙarfi a cikin da'ar Allah wal absar ma'abuta basira suna da basirar ganin gaskiya wato sun fi ƙarfin son zuciyarsu shi yasa Allah ya ba su basira zuciyarsu bata makance ba Allah ya yabe su da waɗannan sifofi guda biyu ƙarfi a cikin ibada da basira a cikin ganin al'amura wanda za su rarrabe komai da komai wato hatta ibadar da suke yi ba suna yin ta san zuciya ba ne. ta basira ce kun san kowace muna janyo hankali kan cewa mu da mashigar shaidan a kan ibadar da yake mutum zai rinka yin ta ne saboda san zuciya masu ibada don san zuciya kaga mutum sai ya je ya yi sabo don ya yi abu wanda yake na mustahabbi kamar da za a ga suna mangare-mangare don su je su taba hajarul aswad su bubbuge mutane don su taba hajarul aswad ko kuma wanda yake za su coge su karya don su je su yi a don su je su hajji ko don su je su yi umra ko don su je su yi dawaki to duk wannan sa daga cikin ibadar san zuciya to su Allah madaukakin sarki ya biye su cewa bayan karfi a cikin ibadar kuma suna da basira kuma ma'abuta basira ne inna akhlasnahum bi khalifa mu mun keɓance su da wata keɓantacciya wata tada wata al'ada wata faɗa wata wato wani al'amari keɓantacce zikirar da shi ne tunawa da gida tunawa da gida tunawa da giji menene gida lahira shi ne gidan kowa na tabbas shi ne gidan kowa na tabbas domin inda ba shi ne gida ba ba za ka sami mutum ya gama shirya gidan da zai zauna gidan da zai koma daga gidan haya ya sami gida wanda yake na mallakarsa ya gama shirya gida ka shi ke nan sai a ɗauke shi sai ajali ya zo sai cikin kabari saboda haka can shi ne ainihin gidan saboda haka addara ana yana nufin lahira wato Allah ya ba su wata keɓantacciyar wani keɓantaccen lamari shine tunawa da lahira aka ce ma'anar wannan kamar yadda ya zo daga tafsirin waɗansu daga eh, maganar alhassan wa fatada cewa Allah ya cire musu son duniya Allah ya cire musu son duniya lahira ce kawai a gabansu shi ne abinda Allah ya keɓance su da shi wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa tunawa da lahira ya yi masa arziki wanda babu kamarsa to wannan ita ce a jumhur bisali Safin dikradar na fi ya kiranta ta bil ibafa bi khalifati dhikra dar wato Allah madaukakin sarki ya keɓance su da keɓantacciyar tunawa da ranar lahira da abin da yake keɓantacce na tunawa da ranar lahira wato cewar Allah ya sanya wato keɓancewarsu da ɗa'a shine dalilinsa wato saboda yawan tunawa da lahira kullum suna cikin tunawa da lahira sai suka zamanto cewar kullum suna da ƙarfi a cikin ibada wa innahum indana laminal mustafain al akhyar kuma lalle su a wajenmu suna daga cikin zababbu wato al istifa shine tacewa zabi kamar yadda Allah ta'ala yake inna Allah astafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin Allah ya fifita adamu da nuh da gidan da annabi ibrahim da gidansa da kuma gidan da gidan imran ya fifita su akan talikai al akhyar kuma waɗanda suke zaɓaɓɓu wato zaɓaɓɓu kuma nagari wato Allah ya sanya su haƙiƙa lallai suna daga cikin zaɓaɓɓu kuma nagari ai waɗansu sun ɗauki al'ahiyar ɗinnan shine al-muktar duk ma'anarsu ɗaya to amma al'afu ya fita bil mugaya yin afufi yana nuna bambanci wato al'ahiyar ne na alhayyar alhayyir shine a a shine wanda yake shi nagari ne zaɓaɓɓe ne domin za a iya zaɓar mutum amma ya zamanto ba hayyar ba ne duk da yake wannan ba a janibin Allah ba ko ba a janibin Allah ba za ka ga mutum ya zaɓi wata daga cikin matarsa amma ba ita ce mafi alheri ba ba ita ce mafi alheri ba amma ya zaɓe ta saboda son zuciya zuciyarsa ta karkata gare ta ko cikin 'ya'ya ko cikin abokai duk wannan yana faruwa saboda haka al a wanda yake shine al da zaɓi ba lallai ya zamanto shine alhayyar ba to amma shi Allah jalla wa ala da ya tashi ya su yace ya zaɓe su kuma su sun cancanci zaɓin ai na kirki ne su na kirki ne wa innahum indana la min al-mustafain al-akhyar kuma lallai su suna cikin zababu wato nagari mutanen kirki wadkur isma'ila wal yasa kuma ka tuna annabi isma'il da kuma al yasa da kuma annabi yasa isma'il shine babban dan annabi ibrahim kuma shine kakan larabawa ba an ambace shi ba tare da annabi isma'il da annabi isa da annabi isa da annabi yaqub saboda su can an ambaci waɗanda suke a jerin gwanan bani isra'il sai aka ambaci annabi isma'il saboda shi ne kakan larabawa a ‘yan adnaniyun kuma ta wajen wato iyayensu maza ta wajen kuma mahaifiyarsa shi ne kakan alƙasaniyun ‘yan yaman saboda uwarsa bajurhumiya ce ce an ambace shi tare da alyasa da zalkifin saboda shi alyasa ya taimaka ma annabi Iliya a kan bani Isra'il kamar yadda annabi Ismail ya taimaka ma annabi Ibrahim wajen gina ɗakin Allah na ta'aba saboda haka sun yi tarayya sai aka haɗa su tare haka zalika shi kuma dalkifil shi ma ya kasance wato cikin annabawan bani Isra'il da su ma suka shahara da haƙuri sai aka haɗa su tare domin saboda khasar da suke da ita ta haƙuri kamar yadda Allah ya ambace shi a cikin suratul anbiya wa isma'ila wa idrisa wa dal kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin aka sifanta su da wato haƙuri to waɗannan su ma suna daga cikin wanda aka sifanta su da haƙuri din kullum wa kullum min al-akhyar kuma dukkaninsu suna daga cikin wato zaɓaɓɓu nagari nagartattu haza ya ce to wannan ambato ne wato tunatarwa ne tunatarwa mai sanya mai sanyawa ayi hakuri kuma daga cikin ma'anar shi shine wato daukaka ai haza zikir wannan kirari ne wannan kyakkyawan kirari ne wato ambaton su dinnan da ake kowanne a ce innahu awwab a ce ni'mal ab inna wajadnahu sabira وإن وإننا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وكل من الأخيار wannan kirari ne na kyautai. kirari ga bayan Allah yana sanya soyayyarsu a cikin zuci soyayyarsu a cikin zuci tana sa ai koyi da su don wanda kake so kana koyi da shi kun ga shi yasa shaidan yake sanyawa ya ta ba da labarin mabiyansa domin a so su a bi su akan batansu shi yasa za ka ga celebrity har goge bakinsa da masulin sai an kawo don ka ga abin da yake yi hmm? da shiga motarsa da wani irin takalmi yake sawa da wani irin belt yake daurawa da wani irin aski ake masa wani a ce ai ga turaren da celebrity wani ko dan wasan kwaikwayo ne ga irin turaren da yake shafawa komai ana so a baya a nuna mutane saboda waliyan shaidan a so su don a so aiki shaidan to Allah yana daga cikin hanyar da shaidan ya bi saboda da ya lura da shi na yanda Allah maɗaukacin sarki ya halicci ɗan adam cewa yana tasirantuwa da waɗanda yake so kuma shi sa Allah ya bayyana mana sifofinsu domin sanin sifofinsu sanya soyayya ne a cikin zuciyarsu shi sa Imam Ahmad yakan ce an bakan salihai rayar da zuciya ne to jin waɗannan da kirarin yabo da Allah ya mutu da haka shi kansa Allah Allah tabaraka wata'ala yake hada dhikr wannan kirarin yabo ne wato wannan kirarin yabo ne don ku ji yadda Allah ya yabe su ku bi tafarkin su don waɗanda suka cancanci a bisu a bi tafarkin su a kasance tare da su su ne waɗannan to sannan Allah ya ce wa inna lil muttaqina la husna ma'ab kuma lalle masu tsoron Allah suna da kyakkyawan makoma a lahira jannati adini su ne aljannatan dawwama mufattahatan lahumul abwab wanda ake bude musu kofofi ake bude kofofi a gare su ila aljannati Zumara, hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha Yayin da suka zo an riga an bude قوفا to shine wato wannan karinci ne ya zama to tun kafin ka zo an bude kofar shine kamar yanda kaga bako ake taransa bako daga yazo a bude kofa a tsaya a bakin kofa ana jiran ya zo. ba sai ya zo ba a buɗe kofar a ce me kake so to su yan aljanna haka Allah ya suranta yanda suke mufattahatan lahumul abwa muttaki'ina fiha suna masu kishin gida a ya ta yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab suna kira a cikin aljanna da wato 'ya'yan kayan marmari masu yawa da abubuwan da wato abin sha abin sha wanda yake domin jin daɗi wato ba dan kashe yunwa ba don jin daɗi ne kawai wa indahum qasiratu a atraf kuma a wajensu akwai mata waɗanda suke masu rinƙe ganinsu ga barin waɗanda ba mazajensu ba a turab tsareku shekarunsu ɗaya ɗan shekara talatin da uku shi ne ainihin ganiyar mace ɗan shekara talatin da uku duk haka suke shekarunsu ɗaya ba ya ƙanƙanuwa ba wadda take za ta maka a haukar da tsiwa ba kuma wadda take ta riga ta gama al'amarin nata ba asrar sannan Allah yake haza ma to aduna liyawmin hisab wannan shine abinda ya ku masu tsoron Allah ake alkawarta muku ga ranar sakamako inna haza la rizquna wannan hakika shine arzikin mu inji Allah wannan tabbas lalle hakika wannan shine arzikin mu malahu min nafas babu yankewa babu karewa a gare shi to shine abin da yake babu shi a duniya a ce jin daɗi da babu karewa babu shi a duniya ni'ima da babu karewa babu ita a duniya to arzikin Allah kenan malahu min nafad babu karewa a gare shi wato Allah jalla wa ala ya iya sifanta ni'ima da ya sifanta wannan ni'imar wata irin sifantawa za ta yi ma ni'ima in ba irin wannan inna hadha la rizquna malahu min nafad ya isa ya sanya maka nutsuwa akan cewa wannan ni'ima ce da babu kamarta Allah ka tabbatar mana da ita subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amin innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله منا روحك كجيك أما قباتمو الله كبام لاتيا بزمن لاتيا marasa lafiyar mu Allah ka basu su lafiya Allah ka inganta musu lafiya akwai dan uwan mu Muhammad Alhaji Abubakar wanda jiya da daddare mahaifiyarsa ta rasu ake jana'izar yau da safe muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomarta Allah ya sanya aljanna makomarta Allah ya kyauta bayanta Allah ya bama kuma ƴan uwanta haƙuri wurin wannan rashi akwai ɗan uwan ɗaya daga cikin yan hizbanmu mahaifin yayan mahaifinsa Allah ya masa rasuwa Allah shi ma ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa akwai waɗanda ɗazu da asuba barayi suka shiga gidansa suka yi masa sa'a ta roƙon Allah ya mayar masa da alkhairi kuma Allah ya ɗaukan masa fansa daga daga waɗannan mabarnata Allah ya mana maganin su a cikin wannan al'umma akwai ɗan uwa a wanda yake neman taimako akan harkokinsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka biya masa bukatunsa ko wanda yake harkokinsa suka dakata masa suka zai shiga cikin rintsi a cikin harkokinsa muna roƙon ka Allah ka sanya masa mafita akwai wani daga cikin yan uwa wanda yarsa ba ta da lafiya shi ma yana roƙon ya nemi addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ka ba ta lafiya Allah ka warkar da ita Allah ka gaggauta mata waraka akwai wani bawan Allah wanda ya dade yana jinya yana kwance malam Habibu Balarabe Yakubu muna roƙon ka Allah ka ba shi lafiya Allah ka yaye masa tsananin da yake ciki Allah ka inganta masa lafiya ka sa wannan jinya ta zamanto kafara a gare shi Allah ka tayar da kafadinsa dukkan yan uwanmu da suke cikin matsala da suke cikin neman addu'a Allah ka biya musu bukatun akwai bukata ta alaramma muna roƙonka Allah ka biya masa bukatarsa Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun mu baki ɗaya Allah ka sa mu dace da daren lailatul qadr Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke dacewa da wannan dare a wannan shekara da kuma ma dukkan shekaru da muka kasance a raye Allah muna roƙonka kakka haramta mana falalarka Allah ka sanya mana cikakken rabo a cikin rahamarka Allah ka sanya mana cikakken rabo a cikin falalarka da mu da iyalanmu da zurriyarmu da iyayenmu da yan uwanmu baki daya Allah ka amsa mana Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka amsa addu'o'inmu Allah abubuwan da muke roƙo a wannan majalisi da kuma sauran majalis da lokacin kunuti da lokacin sallar darenmu da muke yi a cikin sujadanmu da kuma dukkan hali muna roƙonka Allah ka biya mana Allah ka amsa mana addu'o'i da muke yi ga wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi da kuma ga wannan ƙasa tamu da kuma ga wannan gari namu muna roƙonka Allah ka amsa Allah ka tabbatar mana da dukkan alkhairi ka ije mana dukkan sharri ga wannan al'umma da kuma ga wannan ƙasa da kuma ga wannan gari namu bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin